Dimbin magoya baya da sauran al'umma ne suka yi dindazo a filin wasa na sani abacha da ke kofar mata a birnin Kano domin shaida bikin rantsuwar sabon gwamnan nasu. Sadiya Dauda na cikin 'yan kwankwasiya a Kano da suka halarci wannan biki. ranan nan wallahi kamar arfa, kamar mu ho arfa, mu kasa mu makafi ne, ba ma ganin kowan ba da Rabi'u Musa kwankwaso ba. Auren zawarawa da samar da fitilun kan titi ta hanyar injinan lantarki masu amfani da man gas ɗaukar nauyin matasa su yi karatu a ƙasashen ƙetare ci gaba da aikin tagwayen tituna a shalkwatocin ƙananan hukumomi da baiwa mata da matasa jari na daga cikin ayyuka da tsare-tsaren gwamnatin rabiu musa kwankwaso a kano kuma su ne sabon gwamnan na kano ya ce zai ɗora a kansu da dai masana suka fara tsokaci dangane da jawabin sabon gwamnan na Kano. Matasa su suka yi uwa suka yi makarbiya wajen kawo wannan gwamnati kuma mafi akasarin ma matasan da suka zaɓa su suna ganin kamar kwankwaso suka sake zaɓa da haka daman zai yi wuya a ce shi a ga ya fito ya kaucewa abin da gwamnatin kwankwason ta yi Farfesa Kamilu Sani fage kenan na Jami'ar Bayar Kano. Kazalika jawabin na sabon gwamnan na Kano ya kunshi sauke biyan haraji a kan ƙananan 'yan kasuwa da masu ƙananan sana'o'in hannu waɗanda jarin su bai wuce naira dubu talatin ba. Kwamar ya Shu'aibu Ungogo mai sharhi ne a kan harkokin sana'o'in hannu da al'amuran yau da kullum. Wannan abu ne mai kyau sai dai kawai da maimakon a ce ba za su ba da haraji ba sai dai a ce a inganta sana'a su ne su a rage wani abu kaɗan da za su iya biya daga cikin irin gudunmuwar da za su bayar na harajin gwamnati domin shi kansa harajin da za su iya biya ai wani abu ne da zai nuna cewar su ma sun san suna tare da gwamnatin kuma gwamnati ta san da su kuma su ma za su ji a cikinsu cewa suna taimakawa da wani abu ko da kaka wajen taimakon gina ƙasa don haka ina ganin wannan da ya kamata a saki tunani a kansa sannan abu na biyu shine kamar yadda ya ce zai binciki watan shi gwamnatin baya a kan bashin da ta ciyo na naira biliyan 241 wannan kuma hakika abu ne mai kyau ya kamata a san inda aka sa kuɗin domin kuɗi ne da aka ciwo al'ummar jihar Kano su. Wannan wani muhimmin al'amari ne. Sai dai a cewar Farfesa Kamil Sani Fage ga alamu akwai babban kalubale a gaban sabon gwamnan na Kano. Abba gaskiya zai samu babban kalubale. na farko dai kaga ga bashi sannan na biyu ga tattalin arzikin ya karye na Najeriya ya yi rugurgu don haka kaga kuɗin na ma na tarayya ne babu da za a samu sannan uwa uba ga shi ba zai iya da kyar zai iya irin jajircewa irin siyasar gaba gaɗiɗin nan kamar ta mai gidansa ba da haka kaga wannan zai zame musu kalubale ne a yin bikin rantsar da sabon gwamnan na kano abubuwa marasa daɗi sun wakana a filin taron inda wasu ɓata gari suka ringa jifan tawagar sarkin kano alhaji aminu ado bayero da ɗan uwansa mai martaba sarkin bici alhaji nasir ado bayero mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria